Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai da dai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Talata biyar ga watan disambar na 2023. A cikin shirin zaku cewa hukumomin Nijar sun yi Allah wadda da yanzu ne da ke aiki wata ta ECAP Sahel a kasar a cikin wata wasiƙa da ta aika wa kungiyar tarayyar Turai a jiya. tawagar jami'an gwamnatin rasha da ke ziyara a nijar ta rattaba hannu a kan yarjejeniya a fannin tsaro da hukumomin nijar rahoton musamman na wannan shiri zai yi magana akan ayyukan kungiyar ong fada dangane da kamfen yaƙi da musgunawa jinsi ofishin ministan harkokin wajen nijar a jiya hudu ga watan desambar ya yi allah wadda da yarjejeniyar da ke tsakanin jamhuriyar nijar da kungiyar tarayyar turai dangane da icap e sahel nijar wani shiri na tarayyar turan ta hakan kasar nijar ta bayyana janye yardarta na turo tawagar wata turan domin aikin soja a kasar nijar hukumomin rikon kwarya na nijar sun karbi bakuncin wata tawagar jami'an gwamnatin tarayyar rasha da ke karkashin jagorancin mataimakin ministan tsaro na tarayyar general colonel yunus bek yabkurov jaridar gwamnati lesa ta rawaito cewa ministocin wato tsaron kasashen biyu sun tattauna jiya litinin da zumar karfafa hulɗa a fannin tsaro tawagar ta kasar rasha ta sami ganawa da shugaban kasa general abdulrahman chani dangane da kamfen kwanaki 16 da aka kaddamar don yaƙi da musgunawa mata da 'yan mata ƙungiyoyin kaf da kuma sos 5 sun shirya wata tattaunawa da al'umma akan wannan al'amari jiya a unguwar dan zamakwara da ke cikin gunduma ta biyu ta yamai manufar haduwar ita ce a faɗakar da al'umma kan nau'o'in musgunawa da kuma hanyoyin samun mafita wato da masu mahalarta sun bayyana ra'ayinsu a hirsu da zainabu abdu An waye muna kai gaskiya, ba mu san da cewa wasu abubuwa cin zarafi ba ne da kuma akwai inda ake iya aje kara, amma yanzu alhamdulillahi kanmu ya waye mun san ko ne kun mun san abin yi. Na samu karuwa sosai, na gane da shi musguna wa jinsi idan ya haifar da matsala. Za ka iya isko su a ma'aikatar su kuma sun ba mu lambar da za mu iya tuntuɓar su a kanta. irgingici. An ƙara muna sanayya kuma da waye kai tunda duk abin da ba mu sani ba mun kagu da shi. Mun san miye cin zarafi kuma mun san inda za mu iya aje kara Mata 'yan kasuwa na garin Tesawa na fuskantar matsaloli masu yawa a cikin kasuwancin nasu. Haka dai wata mata daga cikinsu ta bayyana matar da ake kira Murza ta yi bayani wato a game da shan kai daga jami'an tsaro da kuma wasu mutane ke yi musu a hirta da Iliya Mumuni. an zo hanya ce ce ku ce ka a wannan a wannan yaushe za ka samu kuɗi wanda za ka cewa ka samu ƙarfin gwiwar ribar da yawa da za a ci ka biya wani kuɗi da kuɗin motar ka da wani kuɗin abin da za ka ci da wani kuɗin sharuwan ka? kenan har ko akwai matsala kai kuma an ka zo bakin wurin wannan so ake dai a zo a ganka da kayan kuɗi da yawa a ɗora maka wannan diyar ta kayan wannan da ka sau kenan duk wanda kake ɗanɗan kuna ɗan can na Najeriya ba na ba bane wani Nijar ba muna neman sauƙi da in an zo a riƙa yin su ma direbobin su samu wani abu ko mu ma mata muna fatan mu rika zawa da wani mu samu wani sauƙin wani abu maza da sun mutu sun bar sai mu kaɗai muke ta tangare tu karina da Allah duk macen da kaga ta shiga mota ta taka ta shiga to duk yawanci macen da ba ta da miji ko ko ta rabu da mijinta ko ko dai akwai matsaloli da yawa kenan dole ne za ka zo ka nemo abin da za ka ci da iyalanka auren wuri wani babban tarnaki ne ga karatun iya mata a gundumar mai nesa ruwa 'yan mata da dama ba su samun damar ci gaba da karatu idan suka shi koleji saboda wannan al'amari maman sirashi daraktan ma'aikatar kare yara a gundumar ya yi jan hankali a zantawar shi da idrisa mamman. kuma matsaloli da muke fuskanta misali na arman gaugawa ko arman yara yanzu in yan mata da suke fitowa daga ecole primaire kauyen su su zo sai eje ga yarinya SCZM an ta zo tana da miji ba kowa bai san da wannan da miji take zawa ko kuma yarinya ta zo ta CZM baɗi za ta yi san kyam sai ga bata zo ba an mata armi harin matsala ne kai director da ko tutor sai ga katu ya zo mai gida ya sallama alahiya mala ya ce gurma ta ce an ka je guri sai a ce mu al'ada mu ce akwai gurin da misali in kana da yan mata biyu sai ka sa guda lakwal guda ka bar ta a gida ta kula da aikin gida ka ka shiga hakkinta na ta nemi ilimi duka sai da practical ake cikin zone kin abin ga kuma vraiment suna ta bari ma aikin da ake yi kuwa ba a sa yara cin su. Ƙungiyoyin farar hula na agada sun maganta dangane da matsalolin da suke wato dokar hana jigilar bakin haure da sabbin hukumomi suka yi a kwanakin nan. Ƙungiyoyin sun yi Allah wadai da wasu miyagun ɗabi'u daga ake wa al'umma a agada da wato da suka hada da hatsarukan ababen hawa tare da hasarar rayuka da kuma kyale bakin haure a tsakiyar hamada. abubakar muhammad na kungiyar kare hakkin mabukata ya kira da a sake tsara wannan aiki Idan aka duba wannan aiki da ya shafi bakin haure, abu biyu ne za a gani duk wanda ya yi zama a agadas a wani lokaci tare da kwararar waɗannan bakin haure abin baya da kyau. Domin idan aka ɗauke su ana barin su cikin hamada kasance su ba a ƙasar su ba kuma su ba a ƙasashen da suke karɓar su ba. Na biyu kuma za ku gani a wani lokaci a agadas haka na ƙara tsananta zama rayuwa domin akwai motoci da yawa da ke shigo. ruwa a gadas hakan na kawo illa ga mutane suna kashe yara muna fatan wannan karo gwamnati ta sanya ido game da soke wannan doka yaya za a tafiyar da shi domin samun damar a yi bakuncin haure tare da ci gaban yankin a gadas ba wani bakuncin haure ba wanda zai kawo illa ga al'ummar a gadas. yau watanni hudu kenan da faruwar shi mulki a kasar niger sanadiyar takunkuman da kungiyoyin sai da na imowa suka doka farashin wasu kayayyaki rufi wato ya karu misalin shinkafa wannan tsadar farashin bai yi tasiri ba akan shinkafa da ake nomawa a gida nijar a cewar shugaban kamfanin redi nijar kwamandan adamu musa ille shugaban kamfanin ya yi wa amadu haruna jibo ismail ƙarin haske Farashin shinkafa da ake kira Ridi Niger bai canza ba, dangance da aniyar da gwamnati ta ɗauka. Bahun shinkafa na kilogram 25 ana sayar da shi ne jika goma sha ɗaya da dala dari mai kilogram 50 shi kuma jika 22 da dala dari Su kuma masu saye su je su saida a cikin kwantaragin mu da muka hada da su. Kamfanin Ridi Niger ya tsaida farashin akan jika jika goma sha biyu ga masu sari na buhun shinkafa tarantruwa na kilogram 25 ita kuma mai kilogram hamsin jika 23 da dala 100 kun gani babu wani babbanci da yawa kuma domin kauda jita-jita mun ce duka wanda bai girmama farashin da muka saba muna kwanta ragin da ke akwai tsakaninmu da mutuna Ministan matasa wasannin motsa jiki da kuma al'adu kanal Manjo Abdurahman Ahmadu ya kai ziyara Agadez a cikin tsarin shirye-shiryen kwamfular koko gargajiya karo na 44 da za ta gudana daga ranar 22 zuwa 31 ga watan Disambar na 2023. Ministan ya ce ya gamsu da yadda ayyuka ke tafiya a hirar rashida a nise Karim. Mun samu yin rangadi na ƙarshe a fuskar shirye-shiryen kwamɓalar kokowar gargajiya a karo na 44 za a gudanar a Agades daga ranar 22 zuwa 31 ga watan Disamba. Wannan rangadi ya zo ne biyo bayan na farko da muka yi domin gani da ido domin tabbatar da wannan kwamɓala ta gudana a cikin yanayi mai kyau. Hakika mun ziyarci wurare da dama da farko filin kokowa inda ayyukan suna ci gaba da gudana. Muna fatan komai zai kare kafin ranar soma kokowar gargajiya. Za a yi kyakkyawan tarbo. Na yi matukar gamsuwa da abubuwan da na gani a Agades. gani abin da aka yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci gaskiya na yi matukar gamsuwa. sai kuma wannan labari na rishi allah ya yi wa ɗan jarida musa abdullahi mai lakanin suna masalace rasuwa jiya litinin 4 ga watan disambar na 2023 a nan yamai kafin ya je ritaya ya yi aiki a matsayin wakilin kafafen yada labarai da suka hada da reuters new agency daga shekarar 1987 zuwa shekarar 2016 kuma ɗan rajin kare hakkin bil'adama ne sai mu ce allah sa kwanciya hutawa ce Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Duk shekara daga ranar 25 ga watan Nuwambar zuwa 10 ga watan Disambar ana gudanar da ayyukan yaƙi da musgunawa ɗiya mata tsawon kwanaki 16 kenan a duniya baki ɗaya. A cikin waɗannan kwanaki ana matsakaimi kan ɗabi'a a kan mata da 'yan mata. Ƙungiyar FAT na cikin waɗanda ke wannan aikin. Raya Isufu Nadia ta yi wa Zainabu Abdu ƙarin haske. Yanzu haka muna cikin kwanaki goma sha shida nan na gwagwarmaya domin yaƙi da musgunawa jinsi. Wace irin kalar musgunawa jinsi ne kuka fi cin karo da ita? Wannan kwanaki goma sha shida da aka hudda faɗin duniya don yaƙi da cin zarafin da mata ke fuskanta. Wata dama ce ta bayyana irin abubuwan da cin zarafi a ɓangaren jinsi ya kumsa don yaƙar su. A ɓangaren ƙungiyar FAD a sashen mu da ke kula da al'amuran kiwon lahiya. Muna yin duba ga wa'inda wannan al'amarin ya shawa mu kai kukansu a wurin da ya kamata tunda mu ba ma ɗaukar nauyin wa'inda batun cin zarafi ya shafa a zahiri amma muna taimaka musu mu nuna musu wajen da ya kamata a kula da su muna haɗuwa da mata da dama da suka fuskanci cin zarafi a fannoni daban-daban kamar su bugu rurar hankali da ma tattalin arziki wani irin taimako ne kuke baiwa matan da ke samun kansu a cikin halin musgunawa Comme je l'ai évoqué récemment, on fait pas vraiment de prise en charge holistique. Kamar yadda na bayyana muku, mu ba mu ɗaukar nauyin waɗanda suka fuskanci cin zarafi a zahiri, amma ganin cewa muna da kyakkyawar hulɗa da sauran ƙungiyoyin da ke kula da su, ko na gwamnati ko kuma masu zaman kansu. Daga nan idan mun samu inda abun ya shafa, take yanke sai mu shaida musu. Idan mata kama muna haɗawa da ƙwararrun likitoci ko kuma alkali, abun dai ya danganta da yadda matsayin cin zarafin yake. Kun shi dai yadda muke suke yi ba mu ɗaukan nauyinsu gadan-gadan amma muna dai guda musu yadda ya kamata su yi har su samu biyan bukata. Waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi wajen daƙile musgunawa jinsi? Je dirais que c'est vraiment une question de comportement, d'éducation et de mental. A gani na al'amari ne dai shahi yanayin mutum da tarbiyyar shi da ma kuma tunanin shi. Ya kamata mu kan mu kungiyoyi mu yarda da cewar muna fuskantar cin zarafi tunda matsalar da ke tattare da wannan al'amarin tana da nasaba da rashin ba da kai na mata wajen yaƙi da wariyar da suke fuskanta. Ya kamata mu nuna hujjoji da ke nuna cewar wannan musgunawar akwai ta kuma bata dace ba musamman ma mu mai da hankali don yaƙi da wani al'amarin tun daga gida mu ba yaran mu tarbiyya ta gari su san mahimmancin mace duk da tana da rauni mace ya kamata a ririta ta kada su kuskura su musguna mata saboda yin hakan tamkar wulakanci ne a gare su da ma sauran mata ga baki daya Studio Ghana. Madala masu mu karshen labarin kenan na malicin yau yanzu kuwa zan bar ku da Zainabu Abdu da da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.